صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وامتثلوا قول الرب جل وعلا واتقوني يا أولي الألباب أيها المسلمون الحلم أساس الأخلاق ودليل كمال العقل وامتلاك النفس والمتصف به عظيم الشأن رفيع المكانة محمود العاقبة مرضي الكريم قال فضيل بن عياض رحمه الله من أخلاق الأنبياء الحلم والعناء وقيام الليل والله سبحانه وتعالى أثنى على إبراهيم عليه السلام بحلم قال الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب وبشره بغلام متصف بالحلم قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أنه ضربه قومه فأدموه فكان يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لاقى الأذى والسخرية من قومه وكان يقول لعائشة رضي الله عنها لقد لقيت من قومك ما لقيت وملك الجبال يأتيه ويقول له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقلت فقال إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم مدح من ملك نفسه عند الغلب فقال ليت الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب وأوصى صلى الله عليه وسلم الغضبان بوصايا عظيمة فقال له إذا غضب أحدكم فليسكت وقال عليه الصلاة والسلام إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفئ النار بالنار فإذا غضب أحدكم فليتوضأ وقال أيضا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع أيها المسلمون إن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا قد قلت ما قلت إن الله يسمعني واستغفر الله في سري وفي علني أيها المسلمون احتمال النفس خير من التحلي بصورته والإغفار عن الجاهل خير من مشاكلته ومن سكت عن جاهل فقد أوسعه جوابا وأوجعه إقابا شتم رجل الشعبي رحمه الله فأجابه بقوله إن كنت كما قلت فغفر الله لي وإن كنت وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك قال ابن القيم رحمه الله يعامل العبد بذنوبه مثل ما يعامل به العباد مثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم والجزاء من جنس العمل فمن عفا عفى الله عنه ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته ومن أرضى وتجاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى الله عليه بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الدائي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتجنبوا سقط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى ينوى ما سؤال بركة ما يهلكم a الله سبحانه وتعالى ديبو dace وانعداتي لشي zinjina ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da salati da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa bayan haka bayan Allah mu ji tsoron Allah biya aiki umarnin Allah madaukakin sarki inda yake cewa ku ji tsoro na ya ku masu hankali ku kasance cikin masu hankali wanda hankalin zai ba mu damun tsoron Allah madaukakin sarki ya koyan wa musulmi ku sani haƙuri shine tushe na ɗabi'u kyawawa sa'annan kuma hanya ce ta ainihin wato lafiyayyen hankali da mallakar rai duk wanda ya siffantu da siffa ta haƙuri to haƙiƙa ya samu siffa madaukakiya wanda darajarsa za ta ɗaukaku a cikin al'umma kuma ƙarshenta yana yin kyau wato zai haifar da ɗamin ido a rayuwarsa huzairu ɗan iyawu allah ya ji kansa da rahama yana cewa na daga cikin halayya na annabawa da allah madauki sarki ya aiko shine yin haƙuri da yin ayyuka sannu a hankali ba da gaggawa ba da kuma yin ƙiyamun laili za ka ga cewa wannan siffa ta haƙuri ta fito a fili cikin ayyuka na annabawa da siffofinsu Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu haƙuri Allah mai girma da ɗaukaka ya yabi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da siffa ta haƙuri da cewa annabi Ibrahim ya haƙuri ne yana cikin manyan annabawan Allah ulul azmi min rusul Allah madaukakin sarki yake cewa inda Ibrahim la awwahun halim inna Ibrahim la halimun lalle annabi Ibrahim mai haƙuri ne mai mayar da al'amuransa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kai dan adam kai ma dan uwa ka zaman to ka siffantu da wannan siffa ta haƙuri a cikin al'amuranka na yau da kullum da mayar da al'amarinka zuwa ga Allah cikin sarki mahaliccinka wanda ya halicci kaddara ya halicci yayewar damuwa ya halicci damuwar ya halicci farin ciki ya kuma sanya farin cikin ya zai duwa ga inda yake so ga wanda yake so kuma lokacin da yake so Allah cikin sarki ya sake yi wa annabi Ibrahim Al-Bashir da samun ɗa wanda ya tukuntu da haƙuri Allah ya ce fa basharnahu bi gulamin halim kaga idan ya zama so da mai haƙuri wato wani abu ne da har za a yi wa ɗan adam albishir da samun sa? to ashe kai kenan ka mallaki wannan ka same shi wata siffa ce mai daraja wala ce man gaba ce daga cikin manakibin da Allah madaukakin sarki zai yi wa ɗan adam wanda ɗan adam zai iya kirga su a cikin falololi da Allah madaukakin sarki ya masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin wani annabi daga cikin annabawan Allah wanda mutanensa suka bige shi suka zubar da jininsa wannan annabin yana share jini a jikinsa yana zuba daga fuskarsa amma yana addu'a yana cewa ya Allah ka gafarta wa mutane na domin ba su sani ba ne da sun san abin da na zo da shi da sun kano alkhairin da ke tare da ni da ba za su yi mun haka ba aga wannan annabi ne daga cikin annabawan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya umarce ni ya umarce ka da mi koyi da irin halayensu Allah tabaraka wa ta'ala yana ta ulaika alladhina hadahumullah abi hudahu muqtali annabawa sune waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryar saboda aka ku yi koyi da shari'a irin tasu su annabawa matukar kuka yi riko da shari'a ta annabawa ba za ku tabe ba za ku samu ainihin wato riba da tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fuskanci matsaloli da ainihin wato tsangwama a wajen al'ummarsa lokacin da aka turo shi da izgilanci da maganganu iri-iri wani lokaci har da duka shi kansa an buge shi an shaƙe masa wuya yana gaya wa nana aisha Allah ya ƙara masa yadda ya ce haƙiƙa na haɗu da abin da na haɗu da shi na cutarwa a wurin mutanen a lokacin da ya haɗu da wannan jarabawa sai ga mala'ikan duwatsu ya zo gaba gare shi yana cewa ya kai annabin Allah ni ne mala'ika na duwatsu Allah madaukin sarki ya turo ni wurinka ka ba ni umarni kawai in gartar da abin da kake so idan ka so in rubuzo musu da manya-manyan duwatsun nan da ke kewaye da wannan gari na tsa'ifa tsakanin tsa'ifa da makka in rubuza musu su in halakar da su idan ka so ka ba ni umarni nan ci kawai zan zartar da wannan al'amari amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ba da wannan umarni ba ya ce bal arju an ya Allah min aslabihim ina fata zan yi haƙuri ne buri shi ne Allah ya fitar daga cikin tsaron waɗannan mutane waɗanda suka zage ni waɗanda suka duke ni waɗanda suka yi min rashin mutunci Allah ya fitar daga tsaron su man ya abudu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a waɗanda za su bauta ma Allah su kadai shi kadai ba tare da sun hada shi da kowa ba to shi yasa a yanzu wani abu zai iya samun kai dan adam za ka ga cewa wannan abin damuwa ne amma da zaran ka yi haƙuri ka mai da al'amarinka ga Allah to baka san alkhairin kuma da ke lullaba a ciki ba wanda Allah ta'ala ya goye wanda kai baka sani ba sai a lokacin da abin ya bayyana sai ka gane cewa lalle ashe haƙurin ka kai yayi kyau inda ashe kayi kaza a lokacin na fushi ko na damuwa ko ka dauki wani hukunci mai zafi da wannan alkhairin da kake samu a yanzu kake murna da shi da ba zai samu ba zaman to masu haƙuri ya koyan wa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine addu'ar da yayi ba duk wanda yake bibiyan tarihi zai ga waɗanda suke manya-manya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suka fito daga ainihin wato ta'ifa wanda suka ɗaukaka addinin musulunci irin Abdullahi dan Mas'ud da irin su nasirin birjik birjik birjik waɗanda Allah malauki sarki irin su Abdullahi dan Abbas wanda Allah sallama ya zamanto cewa ya amfana da su musulunci ya amfana da su inda a lokacin Allah ya bada umarnin a halakar da su da yanzu ba a same su ba annabi yi wannan addu'a shine fatan sa shine burin sa ba tare da ya bada umarni ga wannan mala'ika ba mala'ika mala'ika na duwatsu ya zamanto ya halakar da su haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kai dan uwa albarka ya yi wasici ga waɗansu wasiyoyi masu kyau ga mutumin da yake cikin fushi daga cikin abin da ya gaya masa annabi sallama yake cewa ba karfi bane mutumin da za a yi faɗa da shi ya kaya ko ya yi kayi ya fi karfin wanda yake yin jayayya da shi ko ya rigima da shi annabi ya ce mai karfi shine wanda yake iya mallakan kansa ya mallaki zuciyarsa ya danne fushin da yake yi a lokacin da yake cikin fushi kada fushin ya bashi dama ya aikata wani abin da zai zo ya nadama wannan idan kana neman mai karfi to shine wannan wanda idan ne zuciyarsa bai yi fushi ba a cikin al'amura haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikin wasiyoyin da yayi ga wanda yake cikin fushi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan kana cikin fushi to kai shiru kai magana domin wannan magana da zaka yi za ka furta abin da za ka zo kana nadama ita ko magana kamar yadda bahaushe ce zarar bunu ce in ta fata ba za ta dawo ba za ka furta cikin fushi ka zo kuma kana nadama dama sai annabi ya ce kai shiru karka ce komai sannan a wani wuri annabi yake cewa fushi daga shaidan ne fushi daga shaidan ne shi ko shaidan an halicce shi daga wuta ne saboda haka ana kashe wuta da wuta ne duk mutumin da ya tashi ya fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nemi ruwa ya yi alwala sannan a wani hadisi annabi yake cewa idan tsayanku yana cikin fushi a lokacin da yake tsaye to ya nemi wuri ya zauna idan wannan fushin nasa ya tafi to shi kenan alhamdulillah idan kuma ya zauna fushin ma bai tafi ba annabi ya ce ko ya kwanta ko kuma ya kishinka fushin zai tafi na daga cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi yana cewa ya Allah ina roƙonka faɗin kalma ta gaskiya a lokacin da nake fushi kuma kalmar da zan faɗa ta zaman to yarda ce a wurinka domin shi fushi yana sababa mutum ya faɗi wasu maganganun da zai zaman to cewa akwai fusa ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin su dan wa masu albarka hakuri da wanda zai zo ya tunkare ka da maganganun marasa daɗi da zagi sakake cin mutunci kai hakuri da shi ya fi alkhairi akan ka siffanci da siffa irin tashi ne da siffa irin tashi kamar mai da martani in ya zaga kai ma ka zaga ka ce ai shi ɗinwa ai ni ba isa ka ni ba a wuce lafiya kaga ka siffantu da siffa irin tasa to ka yi haƙuri da shi ya fi alkhairi akan ka siffantu da siffa irin tashi kawar da kai gabarin jahili ya alkhairi akan ka zama irin sa. duk mutumin da ya shiru ya ƙi mayar da amsa ga jahili wanda ya masa ganganci to wallahi wannan shirin ya ba shi amsa gamsashiya shiru ma amsa ne in ji bahaushe a faɗa duk abin da za a faɗa maka na kusa ta rai amma kai shiru ba tare da kace komai ba hakika wannan amsa ce mai zafi a cikin zuciyar wanda ya maka wannan gangaci wani lokaci wani mutum ya zo ya zagi imamu sha'abi Allah ya ji kansa da rahama da ya ci mutuncinsa imamu sha'abi ya ba shi amsa da cewa idan har na kasance yadda kake faɗi waɗannan siffofi ne to Allah ya yafe mu Allah ya gafarta mini idan ko ban kasance yadda kake faɗi ba sai kuma Allah ya yafe maka Allah ya gafarta maka wannan amsa ce garsashiya ga ainihin wato wanda ya faɗa maka wannan magana shi yasa dole ne ya zamanto cewa muna bibiyan tarihi mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar mana kyakkyawan misali akan irin wannan lokacin da Allah maraukin sarki ya saukar da tabbat da abi lahabin wa tab wato abu lahab da matarsa ummu jahil sun faɗi maganganu musamman ita ta tsawaita harshenta da zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dama suna cikin masu cewa annabi waka yake yi zo ta samu abubakar yana zaune a ka'aba da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama amma Allah ya rufe idan ta ba ta ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abubakar kani ta dauke da dutse a hannunta ta ce wallahi in na ga abokinka sai na kwana mai wannan dutsen shi ne wai har yake zagin mu yana waƙar sai yana cewa ni da mudina yan wuta ne to ai mu ma mun iya waƙar muzammaman asainahu wa dinuhu bainahu. ana faɗin wannan maganganu abubakar yana kallon ta ce mata komai ba ta yadda wannan dutsen ta tafi abubakar ya wai ga ya kalli manzan Allah na zaune a wurin ce ka gafa abin da kake faɗa ka ba ta amsa ba yace ba da ni take ba me yasa annabi yace ba da shi take ba dan ta ce muzammaman asaina abin zargi shine muzammam annabi Muhammad yace ni kuma suna na Muhammad Muhammad kuma shine abin yabo kamar kai ne wani yace maka shege kai kuma dan halal ne ba shege ba sai ka ce ba da kai ba kawai ka kale shi kai dan kaza ne ka san ba haka bane kaman tare shi wannan sifofin ita ake so a kalla a halayen magabatan mu ya yi su to ya baka bata an samu ya bata ganka ba yace Allah ya kare ta bata gani na ya kare ni bata iya gani na kai kawai Umar bin Abdul Aziz lokacin da yake shugabanci a Madina a cikin dare ya shigo masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu fitilu irin na zamani yanzu wani na kwance Umar bin Abdul Aziz ya ci karo da kafarsa ba tare da ya sani ba wannan cikin fushi ya tashi ce kai ma hukaci ne bai san da khalifa yake magana da yadda kuma khalifa yake akwai security na bunsa ya ce ba mahaukaci ba ne security za su ka kama wannan ya zagi kalifa ya je abuja da shi mutum ne ya yi tambaya fatawa ya ce ma mahaukaci ne na ce ha ba mahaukaci ba ne mai hankali ne saraka ya ku yankuwa masu albarka mu zamanto masu haƙuri ibn al Allah ya ji kansa da rahama yana cewa ana fa mu'amalantan bawa ne da irin yadda shi din yake mu'amalantan mutane idan ka zamanto mai haƙuri da yafiya ga mutane to kai ma Allah zai yi haƙuri da kai ya rika yafe maka idan kana so ka kai a masu cutarka da zalunta ka kai ma Allah madaukin sarki zai maka irin wannan wanda kuma ce sai ya rama ko sai yayi zalunci to shi ma Allah ba zai bashi ba zai maka irin wannan mu'amala Allah madaukin sarki ya shirya su za mu yi amfani da wannan dama mu yi san godiya ta musamman da kuma addu'a ga wani bawan Allah wanda ya sai ga tokin generator ya bada ga masallaci Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi muna fata Allah ya sa a cikin mizanin kyawun ayyukansa Allah ya kara wa dukiyarsa albarka sa'annan kuma ana buƙatar gudunmawa ta musamman ma iya cewa ma ta gaggawa ɗan siyan batura na invata da ake amfani da shi a wannan masallaci wanda adadin su ya kai da naira dubu ɗari biyu ana buƙatar wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ba da ikon taimakawa sallah abu na biyu akwai taro gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala na sauka na yayi dalibai a makaranta ta wannan masallaci a harabar makaranta insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah wurin ke sarki ba iko halatta ya sa kuma albarka cikin abin da dalibai suka karanta waɗanda suke marasa lafiyar mu Allah wurin ke sarki ba kowa lafiya masu lafiya Allah ya kare mu da lafiya muna fata Allah mu roki sarki sa albarka cikin al'amuran mu su alamu ibadallah inna Allah amarakum bi amri al-bala'i bi wa sanna bi malaikatihi al bi wa sallata bikum ayyuha al-mu'minuna min jinnihi wa insihi fa qala azza min qailin alima inna Allah malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين اللهم اجعل الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى